watan march shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya zama wannan masallaci masallaci na abin ubaida tabnal jarrah wanda ke alkilla sakkwato inda muke gabatar da karatun a sati sati a cikin littafin al'ibana an usul diyan na shehu malami abul hasani al-ash'ari imam al-mutakallimin rahimahullah ta'ala idan ana bai da karatun muna cikin dai magana kan Allah sarki yana da sifatu zatiya sifofi na zati waɗanda Allah dokin sarki ya tabbatar maka ne suwa na cewa yana da fuska yana da hannuwa suna da idanu Allah mu dokin sarki muna magana akan hannaye mas'ala ta 60 ko mas'alatun wa aidan بسم الله الرحمن الرحيم قال musannifu alayhi رحمة min allah وأيضا فلو كان معنى قوله عز وجل بيدي نعمتي لكان لا فضيلة لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك على مذاهب مخالفه لأن الله عز وجل قد ابتلى إبليس على قوله كما ابتلى بذلك آدم عليه السلام وليس تخلو النعمتان أن يكونا عني بهما بدن آدم عليه السلام أو يكون عرضين أو يكون عرضين خلقا في بدن آدم فلو كان عني بدن آدم فالأبدان عند مخالفنا من المعتزلة جنس واحد وإن كانت الأبدان عندهم جنسا واحدا فقد حصل في جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ما حصل fi jasadi adam alaihi salam har yanzu muna inda malam ka tahlilin kalimar yadai lima khalaqatu bi yadai da abinda na halitta da hannuna a yayin da ake wa ibilisu wato zargi da ƙyace wanda Allah kai mai yana cewa me yasa ki sujada ga wanda na halitta da hannaye na ya Allah sarki ya kalma ya in wanda bi yadai a nan muke ɗan mutazila da jahamiya da masu duka ƙoƙarin su kore mu Allah hannaye suna cewa biya biyadayya a nan bi ni'imatayya ni'imomi na guda biyu ba mun ba da wasu amsoshi da sun ka gabata na cewa ba a cewa na aikata kaza da hannaye na a nuhin ni'ima sannan kuma Allah cewa ya yi fa yana wa Iblisu gori ko ko nuna cewa Adam ya fi shi yace me yasa kake sujada ga abin na halitta da hannaye na da lalle fassara hannaye ni'imata to ai shi iblisu shi ma yana da bakin cewa to ni da me aka yi ni ai ni ma ni'ima ce da ni'ima ta kai yi amma lokacin da shi iblisu ya fahimci cewa bi ya dai hannaye aka ni kuma Allah da hannaye ne halicci Adamu ba iblisa ba to kaga bai gitta ma Allah ta nan ba to nan shi ya ga kuma ƙara cewa wa aidan kuma bisa ga haka walau kana ma'ana qawlihi azza wa jal da ma'anan maduka ma'anar zancen Allah madaukakin sarki da ya yace bi yadayya da ma'anar sa ni'mati la kana la fadilata li adam alayhi salam ala iblis fi zalika da za a ce kenan babu wata babu wani fifiko fadila babu wani fihiko babu wani daraja wadda aga annabi adamu bisa ga wa bisa ga iblis tunda da in ni'ima shi ma iblis da ni'ima Allah aka yi shi alama zahiri mukhalifina akan ma mazhabin waɗanda sun ka saba mana da aqida cewa Allah na da hannuwa su ma in in haka ni'imati ko su ta su aqida za ka ce ah, to ai ko iblis da nema Allah an kai shi don duk wanda baka ba ko ɗari ba baka barkata mai komi baka ci da shi baka sha da shi yayi halice kai azurta kai ma komi ni'ima ta yi ma in to iblis shi ma ni'ima ta mai to inda kuwa lima khalaqatu bi yadayya yana nuhi lima khalaqatu bi ni'imati to kenan babu falala kan annabi adamu akan iblis wannan kenan yace li anna azza wa jalla saboda allah mabuwayi madaukaki kad da iblisa ya halitti iblisa ya fari iblisa ala qawlihin a cewar soha kama ibtada bi zalika adamu alaihi salam kamar yadda ya annabi adamu ta ni'ima a cewar shi mu ana ma ba haka bane iblisu ba da ba da allah allah ba da hannu allah ya yi shi ba kawai cewa ya kun fakana kuma ya halitta shi daga wuta ne amma Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adamu da hannayensa amma su a ce wasu yadda an ka halicci Adamu haka na an ka halicci Iblis malam yace to walaysa takhalu ni'matan to mu doka kenan yanzu Allah ya halicci annabi Adamu da ni'ima biyu ko akan ci wasu ko to sai mu ce musu ni'imomin ga biyu in dai tunda Allah ya ce bi yadayya ni'ima biyu ko to dole an ya kuna in ma dai su kasance uniya biha Badanu Adamu alaihi salam ko ana nuhin jikin Adamu shi an ka halitta da ni'imar shi an ni'imar aw yakuna ko ko ana nuhin arabaini arabu arabu sifofi dama akwai jauharu akwai aradu wanga kalima ta ta ɗan mandiki akwai jauharu akwai arabu ko akwai jasadu akwai arabu jauharu gangan jiki arabu siffa ta jikin ko fari ko baki ko kyau ko rashin kyau ko haske ko duhu ko abin da ya kamanci wannan shi aka ce ma'arabu abin da shi kuma wanda kaka iya tabawa ka ji shi shi aka ce majauharu ko a ce mai jasadu idan da jasadu da aradu sun ka haɗu wuri guda sun ka mu mai sun ka dunkule sai a ce musu girmu waɗannan kalmomi na na masu mi na masu halul kalami shi yasa suka ce Allah ba girmu bane sannan ba jauharu bane sannan ba aradu bane amma ga mana da ka suka cewa haka wanda masu ilmul kalami ash'ariyawa da mu'tazila sun ka dauki wannan kalimomi. cewa Allah ba jiki ba gangar jiki na ba wanda babu ruhi ciki sannan ba ruhin ɗaya na ba ko ba siffa ɗaya ba ce wanda babu gangar jiki sannan kuma ba haɗuwa sun kai da gangar jiki da siffa ba sun ka amma ahli sunna ba ambaton wannan ga Allah abinda Allah ambatan makai ne shi aka ambatan mai abinda bai ce komai game da shi ba a cewa komai ehe kar a wuce inda Allah ya tsaye da mutane qul amantu billahi summa ala kulli halin to ni'imomin da in ma dai ya zan jikin annabi adamu ko ya zan sifa eh to law kana uniya badalu adam to inda jikin annabi adam aka ni shi an ni'ima ko jiki an ni'ima to alfal abdanu inda mukhalifina jikukuna cikunkuna na mutane da na aljanu da komai inda mukhalifina gun ya abokan sabanin mu min mu'tazila daga cikin mu'tazila sun kace jikukuna jinsin wahidun jinsi gudana wannan kadiya ce a ba mu cin mata ba anan amma za mu cin mata sun kawo asali ga cewa a a alami duk wannan wannan rigima ce alami ko hudusul alami mutane ko halitta tana da asali tana da farko tana da ƙarshe ko ba ta da farko ba ta da ƙarshe wannan rigima ce sannan kuma da mutane da aljannu da kowa da kowa daga sinadari guda an kai su ko ba sinadari guda ba wannan rigima ce ta tsakanin masu ilmul kalami mu'tazila suna da aqidar cewa gaba daya halittu gaba daya ba su da farko sannan kuma ba su da karshe kan haka sun yi tarewa ga Allah min wujhin cewa sun kai sun kawo cewa ba su da karshe ko ba su da farko a ba su da farko saboda samun tafalsul mi at tafalsul in ka an haihe ka ubanka ya haihe ka da uwarka su kuma haihuwar su aka yi su kuma haihuwar su aka yi su kuma haihuwar su aka yi haka aka yi ga annabi adamu adamu da wuta da ƙasa aka yi shi da ƙasa da ruwa ita ƙasa da ya an yi ta dole da wani abu an yi ta shi ko wannan abu dole da wani abu an yi, shi ko wannan abu dole da wani abu an yi shi don a ce wasu a tunane ba a samun haka abu kaddar bai da asali ko to kaga za a ce a yi tabiya a yi tabiya sai a samu tafalsul tafalsul komi sai ga kaza komi ka kaza ƙarshe har ila ma la nihayata to tun da aka sai sun ka ce to a halitta ba ta da farko sannan suka ce halitta ba ta da ƙarshe don abin da yasa don Allah madaukin sarki shi ya ma ya faɗi a cikin aljanna ya ka shiga wata ce na fiha abadan ya ka shiga aljanna ce na fiha abadan to hayo shi har babu ka sun ka ce ba ta ƙarshe dama duniya intiqalu min ad-dunya ila al-akhirah lahira kuma babu ƙarshe ko ba haka ba to suna da wannan aqida abu na biyu in haka na sun ka ce inda kai da ni da wancan da wancan da wancan ƙarshe haihuwar mu an kai shi ma wannan haihuwa ta an kai yanzu da kahiri na yanzu kahiri ga wartacce ko kuma ci yanzu da abu jihali wanda mun ka sani abu jihali wancan da misali na zan buga da abu jihali na buga misali da shi na ɗaukai saboda shi a kafarul kufuri ko shi ya kahiri zama kahiri shi ya babban kahiri ko cikin mutane ko to sai mu ɗauki wanda shi su imani kamar abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sai mu haɗa su ko sai mu ce dukan su haihuwa su aka yi shi ko haihuwa ta shi ko haihuwa ta shi ko haihuwa ta karshe ga a koma kullukum min adama wa adamin turabin ko ka haka sun kace ashe la fadala ba bambanci ba bambancin Abubakar Siddiq a cewar su Abubakar Siddiqu dawa da Abu Jahali saboda tun asali guda za a koma duk tushe guda na an fahimci wannan su saboda haka suka ce dunnan sama sama na aka ta yayaye aka yi ta hauhuwa aka yi ta fada kan haka tun da sinadari sun ka hito da adamu gaba ɗaya da shi rungurungun min turabin kaga duk sinadari gudana saboda haka babu fadala babu fihiko kan haka suka ce duk abdanu duk jikukunan mutane babu tafaduli tsakanin su duk gudana babu wanda ya wani daraja babu wanda abai da daraja babu wanda aka cewa da daraja duk gudana ko to in Allah barkin sarki bi ni'imati yaka nuhi lima khalaqatu bi yadayya yana nuhin bi ni'imati yace shi da abul hasan ka ce musu to ku da yake wajen ku duk al'amari gudana al'abdana dukan su gaba ɗaya kuna duk gudana kuna nuhin kuma biya dayya bi ni'imati ko to kenan za ku ce jikin maganar ni'ima ta shahi iblisu ta shahi adamu ko ba haka ba shi ma iblisu yanzu da shi da adamu lafarka a cewar ku babu bambancin iblisu da adamu a cewar ku in mun ɗauki bi ni'imati tana ratayuwa ga badanu to in mun ka dauke ta tana rayatuwa ga sifafa sai ce wa in kanat wa in kanat al abdanu indahum jinsan wahidan faqad hasala fi jasad iblis ala mazahirih to in ya kasance ga jikukuna gaba ɗaya duk jikukuna jinsi wa jinsi gudana to ya samu ga jikin iblisu akan mazhabinsu minan ni'imati na ni'ima ya samu iblis ya samu ma hasala fi jasad adamu alaihi salam duk abin da adamu zai samu akan wannan fassarar tasu sai ci to waka zalika in uniya arabaini haka ne in ana nufin sifofi guda وكذلك إن عني عربين فليس من عرب فعله في بدن آدم من لون أو حياة أو قوة أو غير ذلك إلا وقد فعل من جنس من جنسه عندهم في إبليس wa kadhalika suka ce haka hukuncin yake in uniya in ana nuhin aradain sifofi aka nuhi sifofi na jiki falaysa min aradin babu wani sifa fa'alahu wanda Allah ya aikata shi fi badani adamu cikin jikin annabi Adam. min launin na kala na launi yayi mai ko fari ko baki ko wani abu aw hayatin ko rayuwar da ya samai aw kuwatin ko karfin da ya samai aw ghairi zalika ko wani wannan na farin ciki ko bakin ciki babu wani daga cikin waɗanga ni'im waɗanga sifofi illa wa qad fa'ala min jinsihi yayi irin jinsin wannan indahum a ce wasu fa yayi shi tibar iblis ga jikin iblisu ala kulli hal abin da malamin kafin yayi tahlili in an ce bi yadai bi ni'mati to sai ku ce bi ni'mati ko ta bi jiki ko ta bi sifa kan haka ni wa hadha yujibu وهذا يوجب أنه لا فضيلة لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك وإنما احتج على إبليس بذلك ليريه أن أن لآدم عليه السلام في ذلك فضيلة فدل ما قلناه على أن الله عز وجل لما قال لما خلقت بيدي لم يعني نعمتي نعم yace wa hada to wannan magana taku yujibu yana tabbatar da Allah za mu ce babu wata daraja ko fifiko li Adam alaihi salam ga annabi Adam ala iblisu akan iblisu fi zalika cikin wannan magana a magana ku ba in mun ka fassara bi ni'imati bi yadayya muka fassara bi ni'imati yace babu haka nan kenan amma mu ahalu sunna yace wa inna ma hikajjatu mu kuma ba za mu yadda da haka ba wa inna ma hikajja saboda Allah madaukakin sarki ya kawo hujja ne ala iblisu akan iblisu bizalika da waccan magana da ya mai ce lima khalaqatu bi yadayya Allah yana son ya kawo hujja ne akan iblisa li yuri ya nuna ma iblisa anna li adam alaihi salamu fi zalika fadila cewa annabi adam a wannan wurin yana da tafalala shi na aka sai nuna ma iblisa to fadalla ashe ko kaga ya nuna ma qulnahu abinda mun ka faɗi na cewa mi na cewa ala anna allah azza wa jalla akan cewa Allah mabuwayi madaukaki lamma kala lokacin da yace lima khalaqatu bi yadayya ya iblisa missa ka kisjina ga abin na halitta da hannaye na to lam ya'li bi ni'mati ba ya yake nihi ba to inda ni'ima yake nihi da ta shafi eh, iblisu kamar ta shafi adamu da ta shafi gangar jikin iblisu kamar ta shafi gangar jikin adamu da ta shafi rayuwar iblisu na ni'ima ko na ƙarfi ko na wani abu na duniya kamar ta shafi iblisu kamar ta shafi annabi adamu to amma a yayin da Allah madaukakin firki ba yana nuhin wata sifa da Iblisu ya tarayya da adamu a ciki ba sun yake nuna nuna iblis eh, adamu ya adda wannan sifat sai ya ce biya dayya ashe shi jahannama muna da dai ba ni'ima ce, bai iblis shi ma samu neman Allah ta hanyar Allah ya yi shi Allah ya azurta shi Allah ya bashi darai Allah ya bashi iko ko ba haka ba illa dai ya butulce ma niima Allah wannan kenan ashe akwai bambanci tsakanin iblisu da Adamu alaihi salamu ta hanyar Adamu an halitta shi da hannayen Allah mas'alatu mas'alatu ويقال لهم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عني بقوله بيدي يدين نعمتين ويقال لهم sai a ce musu wanzu tambaya gaba a ce musu wai lima an kartun dun mi kuke musun an ya Allah bi kuka musun cewa Allah madaukin sarki lokacin da yake biya yadayya yana nan hannaye yadaini yaka nuhi laysa ta ni'mataini ba ya yaka nuhi ba wai ba sun fitar da hannaye aka nuhi wai sun ka ce mi fa in qalu fa in qalu li anna al abdana idha lam takun ni'matun lam takun idha lam takun li anna al yada li anna al yada idha lam takun ni'matan lam takun illa jariha suka ce amsa abin abinda yasa hankali da luga duk mun kaji sun ba mu amsa li anna al yada saboda kalimar yadu hannu idza lam takun ni'matan idan ba ni'ima aka nuhi baka fassara ta ni'ima ba to lam takun illa jariha to sai babu babu wani fassara gare ta sai gaba in baka ce mata ni'ima ba zaka ce gaba jariha gaba ko to kuma Allah ya ba a ce mai na daga bai do an siffanta hai da mutane qila lahu qila lahu wa lima qadaytum anna al-yada in lam takun ni'matan lam takun illa jariha فإن رجعوا إلى شاهدنا وإلى ما نجده فينا فيما بيننا من الخلق فقالوا اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة قيل لهم في أتشمس ولما قضيتم تمسكوا كوانا هكونشم كتشوي أن اليد كلمة يد إن لم تكن نعمة إن بعدي أنا نهن إما رأيتبا to lam takun illa jariha ba ta nihin komai sai gaba shi ko Allah ba a ce mai gaba ba a ce yana da gaba in mun ka ce musu missa kun kai ga fassara fa in raja'una ila shahidina in sun ka da mu zuwa ga abin da muke gani na yau da kullun. eh shahidina abin da muka gani yau da kullun, wa ila ma najiduhu fi ma bainana fil khalq min al khalqi suka da mu zuwa ga abin da muka samu tsakanin wa mu wa mu mutane mu halittu suka ce ah, kadiba ga jikinka ma ka gani yanzu an ka ce yadda a jikinka to in ba a ce ni'ima ba mi za a cewa hannu to ka ji ba ai sai samun ka ce hannu za a cewa gaba za a cewa to ku ai bai kamata a ce ba Allah ku gaba ma kina da gaba faqalu sai mu ci faqalu sun kace to al-yadu idza lam yakun ni'matan yadu in ba yana nuhin ni'ima ba da ma kai kace muna kalimar yadu an samu sharaka ba in ana nuhin ni'ima to ita ajjabuha a yadi in ana nuhin hannu shi ajabu al-aidi amma ana gane cewa ni'ima aka yi ko hannu akan ta hanyar jam'i amma in tana mufrad tana dokan hannun ko tana ɗaukar ni'ima to mu mun gama mufassara ta da ni'ima shi yayi idan mun ka fassara ta da hannu gaba mun ka ce gaba kuma mun jingina mu Allah wani abu daban kawai shi yasa mu kaurace mu wannan al yadu in lam takun ni'matan kalimar yadu in dai ba fassara ta da ni'ima ba fi shahid akan abin da muka gani yau da kullum lam takun illa jahra gaba ta kamshi in dai ba a ce ni'ima ba to gaba to muku ba mu cewa Allah na daga ba ko kila lahum sai mu ba su wata amsa ta hankali qila lahum إن علم إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل فكذلك لم نجد حيا من الخلق إلا جسما لحما ودما فاقضوا بذلك على الله عز وجل نعم iya lahun sai a ce musu mun yadda duk dai an ka samu a zahiri dai ko in alimtum in in kun kai mana aiki kan abin da muka gani yau da kullun kururu kururu gani ina gani tace kalimar yanka ce alyadu ba ta nuhin komai sai ni'ima in ba ko wani abu ba to tana nuhin mi tana nuhin jariya in kun kai mun amfani da shahidi wa qadaitum bihi kuka hukunci da shi ala Allah azza wajal kun ta azama Allah alhali ba hukunta wani abu a zahiri yau da kullum azama Allah to gashi mu ma bari mu ku wata kalima ku fassara mana ita fa kadhalika lam najid hayyan da dai ba mu taba jin an ce alhayyu ba raye mun taba jin alhayyu min alkhalqi cikin halittu illa jisman sai mai jiki walhaman mai nama wadaman mai jini ko an taba ce ma abu alhayyu alhali bai da jiki bai da jini bai da tsoka bai da jijiya ai ba taba ce haka ko ba to amma kuna ce ma Allah alhayyu ko ba haka ba faqa dubi zalika ala Allah ta'ala ku fassara mana in mun kasa ga Allah alhayyu tana nuhin jiki da tsoka da jini ko kila fahimci wannan wa illa idan ka ce a'a ai ana ce ma Allah alhayu ai rayuwa Allah ita daban take kai ko kai an ka ce ma alhayu ai kai daban kake ba irin waccan ta Allah ba wa illa kuntum liqaulikum tarikina da kun ce muna haka to kun barzancin ku wali itilalikum naqidina kun walwali wannan illa da kuka kawo ta cewa duk kalima in an ka ambace ta to ma'ana ta kamihi muddin tana ɗaukar wata ma'ana wadda ba ba Allah ita ko ba haka ba to ba mu fassara ta da wannan kalimar tunda kalmar yar suna ɗaukar jiki da tsoka da jijiya yadu ko ba haka ba da yatsu guda hudu da jiyoji da gabai da mi da mi shi kan ɗauka yadu a ga wanda muka ganin gare ka to shikenan duk ɗaya ta hujja ba a ce ma Allah yana da yadu ko ba haka ba to akwai alhayu kai alhayu kake duk inda ko an ka samu alhayu yana da jiki yana da tsoka yana da jijiya ko ba haka ba to in ka ce ma Allah alhayu kenan ka ce yana da jiki yana da tsoka yana da jijiya yana da kasa ko ba haka ba in ko ka ce a'a ai an ka ce alhayu gare ka daban an ka ce mu Allah alhayu daban to sai mu ce kai ma in mun ka ce yadu gare ka daban in mun ka ce mu Allah yadu gare daban kila an gane to wannan shi malam kafi ya tabbata ya tabbata wa illa kuntum liqaulikum wa illa kuntum liqaulikum tarikin wa li'tilalikum naqidin wa in asbattum hayyan la kal ahya'i minna falima ankartum an yakuna an takuna liyadani allatani akhbara Allah azza wa jalla أخبر الله عز وجل أنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي وإن أصبحت إن كنت تبتد حيا أنا سامو الله يزم يريكو amma lakal ahaya minna ba kaman murayayyu ba ko amma Allah alhayu na raye na amma ba kaman murayayyu ba kuka ce akwai haka nan ha to falima an kartun saboda saboda mi kun kai musun an takune le dali su hannayen Allah su zamo allatani waɗannan akabar Allah azza wa jalla huma waɗanda Allah ya bamu labari game da su to min sakon ka hana su zamo ya daina hannaye na na Allah laisa ta ni'imataini wala jari jarihataini ba ni'imo ba a ce musu ni'imo ba a ce musu gabbai wala kal aidi ba su don kama hannuwan kowa ba min sakon ka fassara haka ne haka ya kamata ku fassara ashe ana samun kalima a larabci ko a yare ta zama suna ɗaya haɗa su amma hakikanin abin kowa da nashi in ana samun haka ai duka ko Allah ya kamata a samu haka nan ko ba haka ba bai kamata ai musu ba in dai har gare ka ana cewa kai rayayye na Allah rayayye kuma an san rayuwarka da ta Allah da ban. Ha ana iya wannan kuma mun yadda mu ce mutum alhayyu sannan mun yadda a ce ma Allah alhayyu to don mi ba mu ce ma Allah lahu ya dani ko da kai mun ce maka lahu ya ka ya dani tunda an samu bambanci ina fata an gane wannan ai ba ko ko cikin mutane wasu wasu in kuna tunawa kamar da ibn Khuzaimah ya ba mu labari yace ai ma hatta da awaki da tumaki da dabbobi ka hatta da kojeri ana cewa kahon kujera ko ba haka ba me sai an ka ce kahon kujera baka ta irin takata baka tunanin kahon ka aka ce ashe kaga kahon kalimar kahon ana cewa kahon kujera ta kare ko an baka taba tunanin cewa irin takata kuma kowa ya tunanin cewa kahon kujera irin adam ta sai a danganta da hauka ko ba haka ba ashe ana yin samun kalimomi a larabci ko kalimomi a yare su zanta kalima guda suna guda amma hakikanin su sun sabanta saboda haka duk mun ce Allah yana da yadani ba shi kenan mun ce irin naka ba kaza kaza kaza kaza an fahimci wannan wa kadhalika qala lahum ga wani kalima nan da suka amfani da ita suna amfani da ita ga mutum suna amfani ta ga Allah amma kuma ba wajen wani tsam ba wajen wani bambanci amma kuma suna musu abinda ba wannan ba wa kadhalika qala lahum <coughs> wa kadhalika yuqalu lahum lam tajidu mudabbiran hakiman illa insana ثم أثبتتم أن للدنيا مدبرا حكيما ليس كالإنسان وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم فلا تمنعوا من ذلك من إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين من أجل أن ذلك خلاف الشاهد وكذلك أبو نبي دليل نبي هنكري يقال لهم ذات أتشي مسلم تجدوا بكتب سامو مدبرا حكيما a ce mutum mu mudabbir mai administration mai tsari na mulki hakiman mai hikima duk wanda an ka ce ma mutuwa hikima gari hakim ko ka ce aka ce mudabbir a larabci ai ba a taɓa samun mudabbirun hakim illa insanin sai mutum ba ana ce ma wani hakim ba ko dai mu a musulunci ahli sunna an mun yadda cewa luqmanul hakim ko ba haka aka cewa ba ba ma cikin mutane ga al'ada ana cewa kai wani akwai hikima wani hikima gare a larabci kun yadda ana ce mutum almudabbir wanda yana da idara yana da tadabiri da ya'e da barbaru ana ce mutum hakim in ya zama hikima to sun ma'antum kuma ga kuku kun yadda ana duniya duniya tana da mudabbiran hakima tana da mai mai tadabirinta tana da hakim shine Allah kuma laisa kal insani in mun ka ce ah, ya zaka ce ma wani alhakim kuma ka san alhakim sunan Allah na kuma ya ce maka yana alhaki mutum Qur'ani sai ka ya ce a ina kai ko ai ana nan kalma ɗaya ta haɗu ba iri guda na kai kana haɗa hakimu na wanga da hakimu na Allah shi wanga dan mutum wanda ya kai na bakin iyakar da'ira tai shi ko wanda aka ce ma alhakimu in ka ce wani wanda ya tsarin rayuwa wanda ya tsarin al'amura ka ce mai almudabbir a lokaci guda na kyale ka sai ka ce ma Allah kuma almudabbir sai ce ah, ya za ka ce ma wancan mutum ne makhaluki mudabbir ka ce ma Allah mudabbir sai shi haɓa kai ko na ya haka kana nuna nuna iri guda na ai mudabbiru ga na duniya aka rufe mudabbiru ko kai kafin Allah aka rufe ai ko an hodi ba iri guda ba ko ba haka ba ehem ta bakin wannan kaftin na yan kwalo da kaftin na soja ko wancan labari to wa khalaftum shahida to gashi kun saba ma shahidi wa faddaltum wa wa naqaltum itlalakum kun walwale dalilin ku ko ba haka ba to in haka na fala tamnu fala tamna'u kakku hana min isbati yadaini tabbatan mu Allah yana da hannaye don ko ashe mun gano yanzu ko an haɗe kalima ashe don Allah na da ita ita wannan kalimar ko ba haka ba wannan sifar sannan kuma ɗan adam na da ita a ba shi ba shi kan na gudata ba shi kuma da kan kun tabbatar mana haka nan cikin maganganunku ga alhayyu kuna an da shi ga almutabbir kuna an da shi ga alhakimu kuna an da shi ga Allah da wani Allah alhali kun bambanta wajen ƙarhin ma'anoni da wajen nisantar ma'anoninsu da ma'ana wadda ta gaskiya da waccan ma'ana ta jago. ko ba haka ba ga dan adam ta jabu ga Allah ta gaskiya to min hana ku tabbatar da hannaye laisa ta ne wala jarihataini ku ce ga Allah ya hannaye na guda biyu amma ba ni'ima suka ni ba ba jiki da tsoka duka ne na su ku ce haka nan min ajali anna zalika khilafu shahidi eh dun saboda wannan ya saba mashayi missa an gane wannan mas'alatu yanzu zamu kuma ga wani kauli na biyu a <clears throat> ah, wannan da sha ambatu me yasa muka ɗauki ya daini ga Allah ba ya guda ba kuma ba a yi ba an fahimta wannan tambayar muka yadda da cewa ya daini wanda dan uwa ya ba mu amsa ka tabanta ya san Muhammad ne mu tashi na cewa annabi ya ce haka kuma haka take to amma kuma nace abin da ya samu shi irin wanda aka hujjoji da su ko wanda aka waga takaddama da su da suna yadda da fadar annabi da tun ba kai ba kai haka ba tun da tun da sahiyar ta an aji an tashi da ana yadda da faɗa annabi ne an ka ce annabi ya ce ai kenan kuma lalle annabi ya ce annabi ya ce Allah hannaye biyu gare shi ma Allah ya tabbatar da hannaye biyu gare in duk qur'ani ya kawo kalmomi da yawa daban-daban daban-daban amma cikin su annabi ya zaban mana guda ai kenan ko ba haka ba Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam din yayi bayanin qur'anin ga mutane shi annabi sallallahu shi kai mana bayani to amma kila Allah sai ya ce shi yayi takaman luga garai ai shi luga garai saboda haka wanga hadisi ya saba ma luga ko ku a'a shi maganan wane da wance ya kaso wa mallan wane ya ce mallan wance ta mallan ma wance ta ce malamai wane ya ce mazhabi wane ya ce aqida wata ta ce shi haka yake ce mai ilimi shi gare ka san wani in ba an kama yayaye ba a faɗi a tashi a shiga na haitanan a ce sat Allah ya ce annabi ya ce hutatai a ce sadaka Allahul azim wa sadaka rasul karim sai da duba ai karatu ba sai da duba ilimi na ba ko ba haka ba ehin sai ya ji an yi ta yawo an yi ta yawo har ya rasa inda an kai can sai a dawo mai a ce ko ba gane mai yadda ko ba haka ba to shi ke haka ya saba shi sai ya ce yawwa shi ya ilimi to bari malam ibnu abul hasan al-ashri ya biya musu ta wani hanya shi ma sai ba da muna da amsa uku na ɗaya muna da amsa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar muna hannaye na ko wannan ta ishe mu amma muna da wani kulki na bugayen bid'a shine me shine ijma'i ya tabbatar da haka nan ko duk ijma ya tabbatar da hakanan sannan luga ta tabbatar da duk kalmomin na Aya ne an ka tarkata su luga sai ta zaban muna ya da na asali ba yado ba to malam zai ba mu amsa guda kila sai mutum waye mai da guda bayan mun samu guda na farko magana annabi fa in qala fa in qalu mas'alatu fa in qalu mas'alatu فإن قالوا إذا أثبتتم لله يديه lima khalaqtu bi yadayhi فلم لا أثبتتم له أيدي لقوله مما عملت أيدينا قيل لهم قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت أيدي فلما أجمعوا على بطلان قول من قول من من قال ذلك وجب أن يكون الله عز وجل ذكر أيدي ورجع إلى إثبات يدين لأن الدليل قد دل على صحته الإجماع وإذا كان الإجماع صحيحا وجب أن يرجع من قوله أيد إلى يدين لأن القرآن على ظاهره ولا يزول عن ظاهره إلى إلا بحجة فوجدنا حجة أزلنا بها فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى إلى ظاهر ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقة لا يزول عنها إلا بحجة wannan kauli hujja guda malam ya ba mu yace bas'alatun fa in qalu idan sun kace to dakata yanzu ma abinda muka so mu kaure ku da shi mu nuna muku dai wasu ga hoga kuna cewa ya daina hannaye hannaye ku ko gane Abinda ya aka mihi ba tunda Allah ba ba kaza kaza kaza ba fa in as idan asbatum lillahi daini idan kun ba ku da an da Qur'ani da hadisi ba ko to bari mu ko bari ku ga Qur'ani da hadisi idan kun tabbatar ma Allah hannaye biyu li qauli don Allah ya ce li makhalaqatu bi mista ka kisa jada ka iblis ga abin ne na halitta biya dayya da hannaye na guda biyu sai kun ka rike aya ga guda ita dai to fa ni ma la azbatu lahu aidi tunda ku yan da qur'ani na duk abin da qur'ani ya ce kuna biya to mista kun ka kiyarda Allah da hannaye ko tsara haka nan mana tunda da kauli shi Allah ya ce mai ma'amilat aidina aidiyan wannan shi ba kuna yan da qur'ani ba yau ku ce Allah na da hannu biyu gobe ku ce yana da hannu guda garai gobe ku ce yana da hannaye haka ya kamata ku ce dun kuna da Qur'ani kina ku fahimci maganar su tunda dai Qur'ani aka biya ko ba haka ba sai suka yi sai ka ce a a kaza kaza kaza sai a ce to ashe kai ma kana da ayar Qur'ani kai ma aya na tahowa kai yi tawilin ta ko ba haka ba illa ya ce sai a ce musu qad ajma'u dun malaman duniya ko ko in ce duk ahlus sunnan duniya kenan in ban da su ko ba haka ba dun duk sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam da tabi'in da tabi'u tabi'in gaba daya sun yi ijma'i ala butulani qawli man asbata lillahi aidi akan duk wanda ya tabbata ma Allah hannaye yace sun wuce biyu to qawluhu ba'ilun wannan ijma'i na ahlus sunna kila fahimci wannan ijma'i na kake bisa gare shi yasa haka take ba a ce ma Allah yana da hannaye kuma wannan ijma'i ba a taba samun sha wanda ya balle duk cikin dangin duk cikin ahlus sunna kullu man yudda'a ko yadda'i annahu min ahli sunna babu wanda yace aidi ya fassara shi ko da ya zo wurin da ya zo jami'i an fahimci wannan sosai ko wannan ijma'i na shi ya tabbatar mu wannan kamar da Sheikh Islam Ibn taymiya ce ba a taba samun ijma'i ba bai da aya bai da hadisi ba a taba samu ba to alhamdulillah wannan haka yake wannan ijma'i na cewa ba a siffanta Allah da hannaye biyu aka cewa shina da nassi shina da ijma'i shina da aya shina da hadisi an fahimci wannan mu saurare da ci gaban malam yace falamma ajma'u to da sun kai ijma'i ala butulani qawli man qala zalika akan duk wanda yace Allah na da hannaye fiye da biyu To sun kai ijma'i cewa qawluhu batilun to wajaba an yakuna Allahu azza wa jalla zakara aidi to wajibi na mu ce Allah ɗaukin sarki inda ya ambaci aidi hannaye wa raja ila isbati yadaini to ya komo na inda ya ambaci hannaye biyu hannaye biyu na kenan ijma'i ya tabbatar mu duk inda Allah ambaci hannaye to hannu biyu na li'anna dalila abin da yasa saboda dalili saurara ka bi dalili na Qur'ani da hadisi kada dalla shi ya nuna mana ala sihhatil ijma'i idan duniya ta ijma'i kan abu daidai na an san da wannan a lokacin da duniya ta yi ijma'i kan abu to ijma'i daidai na don ba a taruwa duk duniya ta taru akan bata ina da mun san da wannan ka'idar shi yasa in ka samu ba ijma'in mazhaban guda ba fa cikin mazahibu ba ijma'in wani gari ba ba ijma'in wasu malamai ba ijma'in duniya duk ahlus sunna daga sahabbai qa'ibatan tabi'ina kullihim tabi'u tabi'ina ajma'in duka gaba da ahlus sunna su yi ijma'i cewa Allah ya daina gare. aidi da yace yana nuhin ya daina su yi ijma'i kan haka sannan kuma a ce wannan ijma'i na duk duniya kan kure suka ba taɓa samu haka ba an fahimci wannan sai ya ce li'anna dalila qad dalla ala sihhatil ijma' to wa idza kana al ijma'u sahihan idan dai ijma'i ingantacce na wajaba an yarji'a min qawli ainin ila yadaini dole mai aqida dole mai magana shi komo daga cewa aidi yace yadaini yace hannaye biyu li'anna al qur'ana don abin da al qur'ani shi qur'ani ala zahiri ana fassara shi akan zahirinsa an gane ya ka ambaci aidi hannaye zaka ce ba shi zahiri ba to ana wasar qur'ani akan zahirinsa wala yazulu an zahirihi bai barin zahiri nai illa bi hujjatin sai an samu hujja ta ce ba zahirin aka nuni ba an gane to sai mu ce fa wajadna hujjatan sai mun ka samu hujja azalna eh azalna biha zikiral aidi an zahiri ila zahiri muka kawar da ambatun aidi daga zahiri ne na jam'i muka mai da shi zuwa wani zahiri wanda ba jam'i ba shine musanna in kana taba jin jam'i ya zan biyu aka nuhi to nan na jam'i na fa amma biyu aka nuhi nan na ijma'in malamai sun tabbatar da haka an yakuna zahirul akhar ala haqiqati la لا anha illa bi hujja. amma kaka ce muna kenan duk an ka inda an ka samu jam'i ashe biyu ka a a'a wajibi na wancan wani zahiri na daban ya tsaya akan hakikani ne sai an samu hujja ta daga hairan nan amma shi dai wanga mu mun samu hujja ta daga mu daga cewa biyu in hudu ko uku ko jam'i ta mai da mu biyu an fahimci karatun ko wannan kamar dan ci mu karasa abin da yake ta faɗi a ya kamata in kara wata kalma guda wadda ibn taymiya kara anan shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya shi ya ka uku danga gaba daya hujjojin guda uku yace Allah da yake sarki hannaye biyu garai saboda ni saboda manzo sallallahu alaihi wasallam shi an ka ambata ma alqur'ani shi aka saukan ma alqur'ani sannan kuma shi ya tabbatar muna Allah hannu biyu gare babu wani duk duniya wanda ya yi annabi Muhammad wanda an ka san mai Qur'an an ka san mai Qur'an ya fassara Qur'ani mun fahimci wannan yace idan mulhidi yayi ilhadi idan mai suka yayi suka idan dan bid'a yayi fadi bid'anci ne yace an saba ma harshen larabci ko ba haka ba ka saka zama cewa an saba ma harshen larabci sai mu ce ina kai ina wanda shine afsahul arabi qadibatan ai larabcin na ya kai shi ga hakan ya gano hakanan, tare da wahayi na Allah yace duk luga ta tabbatar da wata ka'ida ya kawo ka'ida yace na farko ana is ana ambaton mufradi ana nuhin jami luga ta tabbatar da hakan Allah sa mu gane wannan luga ce kan abu da yawa amma kana hani da mufradi kuma ya nuna da yawa sannan ana in wani da yawa bai kore guda ba kila fahimta idan ka ce wani yana da mota bari waɗi da hausa wani yana da mota ko ba haka ba sai ka sun ce ɗani wani yana da mota wannan kalimar ba guda ta kami ba amma ka kwalka saurara ban ce ɗaya ba ban ce biyu ba ban faɗi adadi ban faɗi namba ba ba ce ni yana da mota ko sai mun ka tahi bakin kasuwa kace wannan motar wata nace motar wani ta sai ni faɗi sunan nan da yace yana da mota kila an gani mun ka wuce bakin kasuwa mun ka zo ga kan masallaci kar ga wata dazu zuka ga wata ja yanzu kar ga wata bunu kace wa ga motar wata nace motar wani ta sai ka ce ƙarya nake na ce da mota sai in ce ma cikin mata na ce ma guda kila an fahimta ashe cewa yana da mota tabbatar ma mai mallakan motar ba faɗe ƙaya ko biyu ko uku ko hudu kan daka ce ƙarya na ko ba ƙarya ba saboda haka duk inda Allah ya ce yadu bi yadihi mulku bi yadihi khairu yadullahi ko ka aidihim kaza inda ya faɗi guda tabbatar da isbatul yadina nan ba magana adadi ya kai ba to dun ko an tabbatar ma kana da abu ba a ce an faɗi adadi ba to in ɗari an ka jero ba a ƙarya ba in guda an ka jero ba a yi ƙarya ba in biyu an ka jero ba a yi ƙarya ba shi a fasar inda ya zo da yadu kun fahimci wannan sannan inda ya zo da jam'u shi kuma a lugar larabci ta tabbatar da shi ma ana ambaton jam'i ana nuhin biyu ba sani ko mun fahimci wannan ana ambaton jam'u amma ana nuhin biyu muddin jam'in ba a ambace ba baya gare ba ba a ambace goma ba kaga jam'i na tabbata goma ko ko a ce uku kamar ce. ba a ce yana da hannu hudu ba ko hannu biyar ko hannu shidda cewa an kai ID ko hannaye idan ni cewa ne yana da motoci ban faɗi namba ba ko ba haka ba mun ka ce kaga mota ga cewa kaga cewa waccan mota wane ta waccan mutum ce mota wane ta waccan wata kuɗi kun ce ba tashi ta ba waccan wani ce ba ta haita ba ce a san yana da motoci ce yana da motoci nawa ni ce ma to su biyun ba motoci aka ce ba ba zai ko kun gane Hausa ai motoci aka cewa saboda haka ciyar da ni motoci yana ɗaukar biyu yana ɗaukar uku yana ɗaukar hudu yana ɗaukar biyar in na ce koya da mota shina ɗaukar ɗaya shina ɗaukar biyu shina ɗaukar uku don kawai in tabbata ma ya mallaki mota ba zan ko kun gane a lugar sannan a larabci kuma idan an ka jingina aiki zuwa ga jam'i ko zuwa ga mutum biyu an ka jingina kalima zuwa ga jam'i ko zuwa ga mutum biyu ita kalimar da an ka jingina ana jam'i ɗinta a harshen larabci ko da mutum biyu an ka jingina ta bari ba ku misali ga ayana ta tabbata cikin kissar Hafsa da Aisha radiyallahu anha Allah ya ce in ta tatuba ila Allah faqad saghat qulubu qulubu qulubu na ko mufradi ba kalbu ba shi a mufradi to in biyu ya aka cewa kalbani ko to da Aisha da Hafsa abu ke ta Hafsa da Aisha da Hafsa ko da Aisha da Hafsa albu nawa gare su ba jami'i ba to sai Allah ce qulubu mista ke cewa faqad sagat quluba kuma qalbaha kuma afwan faqad sagat qalba kuma sai ce qulubu kuma ashe ya nuna a larabci idan an kai abinda za a dingina ma biyu na ko jam'i to shi abin wa in kuwa na da nashi jam'i ne aka in kuwa na da nashi an fahimci wannan ku fahimci aka in kowa na da nashi a fahimci ka'idar jam'i ne aka yi to sai mu zo mu ce a inda Allah ɗaukin ya ambaci jam'u wuri guda ne ko mimma khalaq mimma mimma amilat aidina aidina yace aidi ya jingina shi game na na ba jam'i na ba na jam'i na shi yasa yayi jam'in aidi da na mufradina ga kai ne ɗaya jingina shi da su yayi ko ifradi guda ko ya jami ko ya ce yadi kat min ma amilat yadi ko ya ce min ma amilat yadayya amma tun da ya jingina shi gana jami’i, jam'i to dole ya jami’in aidi daga yadda ko ya dane ya jami’i ne an fahimci wannan sai ka ce to na wasu wa nuhi sai ya ce yana nuhin Allah sa a gane wannan kada wani akida ta lalace na nan Allah bakin sarki na da uslubi na magana ko ku qur'anan na towa da wata da wata kaida da magana in Allah in akida ta shi dai aka wa ita shi dai aka da tama wannan abin shi dai yayi shi bai sa kowa yayi ba ifradi yake duk fi mil qur'ani bai taba cewa wa iyana na ba sai wa iyaya farhabu wa iya ya fattakuni wa iya ya fa'buduni guda yake don ibada ba hada da wani haka na wajen halitta annabi adamu saboda shi ɗaya adamu babu wanda ya sa da shi cewa mi yi cewa lima khalaqatu bi yadayya kila fahimta amma kai din kai da ni da wancan da kowa ko ba haka ba Allah da hannuwa ne mu ba mu kai wannan daraja ba ko ba haka ba in eh, inna ahadukum inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون ثم يرسل إليه الملك كاج ملائكته وما هكذا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع بكتب رزقه وي أيكن ملائكة أيكن كو to in Allah ya sa wani ya yi aiki to sai ya jami'i jami'in cewa su sun kai aikin shi ya ba wannan damar ba shi umarni shi kuwancan shi ya yi muzawalar ta aiki ban gane ko kun gane ba ehin idan Allah da ke sir shi kaɗai ya abu inda tauhidi ka bayyana ifradi yi. inda kuma son yake ya bayyanar da ni'ima ce da aikin manzanni ne jam'i yake kun gane wannan ka koma kissa Khidir alaihi salam da shi da Annabi Musa alaihi salam lokacin da Khidir lokacin da Khidir na kokarin ya karantar da Annabi Musa ayyuka na ubangiji ko ko wasu ayyuka waɗanda sun ɓoye ga annabi musa amma ba su ɓoye ga khidir ba amma ta abubuwa uku na khidir ya yi na farko ya ɓalgace jirganya na biyu ya kashe yaro na uku ya yi mai sai ka dima ka ga wadai ai khidir ya ambata su ɓalkace jirgi ya ce shi ɗaya shi ba sani ba ko kun gane lokacin da yana hikaya ya ce to hadha firaqu baini wa bainaka eh ya ka sa'unabbi'uka bi tawili ma lam tastati ma lam tastati alaihi sabra amma safinatu fa kanat masaki na ko ya'maluna wa kana wa eh, fa'arattu an fa'arattu shi dai fa fa'arattu an a'ibaha sai ni yi shi da kaina na aibanta ta wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba a a'iba shi ɗaya yayi sai ya ce ni wa ammal gulamu ehin fakana abuwahu mu'minaini fakhashina shi da wa fakhashina an yurhiqahuma ehin fakhashina shi da wa kila ba ku san abin gaba idan ka ce tsoron kai kake shirka ko ka ce shi da Allah ko <laughs> fakhashina saboda ni saboda jihadi ehin ta bakin bahaushe na rashin tauhidin ga na bahaushe Umar Muhammad ar kalimat yace Allah ta tashi in taimake ka ko ba haka ba amma aurota ni ba haka take ba daidai amma abin da muka san mu ce jihadi ku Allah azaba jihadi ku tashi ku yi shiri Allah ce wa aiddu lahum mastata'tun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi Allah ya kwanta cikin ka kace Allah shi kashe ma makiya ha sai ka tashi kai isti'dad kai ta din karhi ka yi tanadin bakamai ka yi tanadin yawa ka tafi ka ɗauki abinci ka yi guzuri ka jimra ka yi tirenin ka zo gaban hili ka ji ka yi sukari sai Allah ce wa man nasaru duk da wanga kokari ashe kai da Allah kuke ka te kai naka shi ku Allah ya mana shi wa man nasaru illa min indillah duk ka duk yabonka duk adadinka duk wanda kai plan wa man nasaru jihadi ashe aikin kana sai ka sa jiki sannan Allah ya dauka ma dauki ko shi khidr me yayi jihadi yayi kashe kahiri ba jihadi na ba shi yaro nan ba kahiri bane kahiri na jihadi na yi amma Allah ba shi dama tunda bai kashe shi ko da na kashe shi da bai kashe shi kaga yanzu sai ce fa kashe na amma na karshe fa yace wa amal jidaru ko in him ya gaba fa kanat فكانت لغلامين آه يتيمين وكان في المدينة جزاك الله خيرا وكان وكان وكان تحتهما كنز لهما وكان أبوهما صالحا يمي أقبا فأراد ربك شي بندشي kila an gane fa'ara da rabbuka ba shi ɗaya ba ba tare da Allah sun kai ba fa'ara da rabbuka an a wannan aikin Allah ne kila an fahimta to duk gaba da cikin alkur'ani inda Allah ka ba da labarurrukan ayyuka ne yana jam'i yana ifradi inda yake jam'i sawa yayi an kai amma shi yayi mi shi ya ba da iko dun wa man nasar illa min indillah shi ya ba da umurni shi yace ayi shi ya kai an kai amma inda yace shi kadai aqida ta jatta ina fata mu gane to anan wajen mimma amilat aidina minan aka magana har Allah ya jami mina aka magana an kai sai Allah ya jami sai ka koma sai mun yi ribas mu gane aikin nan Allah ɗaya ka iya shi shi ɗai babu wanda bai bai ba wani babu wani Allah wanda Allah ya ba dama shin irin kashewa na da rayawa irin azurtawa ko kome ko ko noma na da kira haki da ban ruwa ka yi shukka ka yi noma ka yi ban ruwa kai kuma Allah kai ma ita ko ba haka ba yi shi na min ma'amila ta aiki na kila an gane ko mala a haɗa ba ka turo mu da ayoyin kamu harko awalam yaro anna khalaqna lahum min ma'amila ta aiki na fahum laha mhm. ya gaba wa zallalna lahum fil harfi wa minha wannan ni'imomin da Allah ka ambatawa ne na cewa abinda Allah wa ni'ima mutane Allah ya musu ni'imomi ne ba su mallakar dabbobin su irin tumakin su irin awakin su irin jakkona irin dabbobi suna ayyuka da jakkuna suna hawa suna ayyuka da shanu suna noma suna kaza suna kaza sun mallaki abubuwa sun yi noma sun yi kaza duka waɗannan ayyukan su da noman su da ni da ni da ni yace min ma amilat aydina ciki akwai aikin ku Allah ya sauko da yawa duka ya ma noma yawa kai ka duka kai noma ko amma Allah ya ayyad eh, bi iznihi sai abin yayi ko noman bi iznihi hakin da ya ciro bi iznihi amma kai ka gina ƙasa kassa ka dai ka taki Allah ya tsirata bi iznihi ko ba haka ba sai ya yi jam'i a lokacin da ya jam'i na to me kamata ya jam'i mudafun jam'i id yadda ya ka cewa an gane sai ya ce id na mun gane wannan abinda muka sun mu ce ana unhwani da mufrad amma bai yana yana ɗaukar guda yana ɗaukar biyu yana ɗaukar uku amma kuma ana unhwani da jam'i yana ɗaukar jam'i yana ɗaukar biyu yana ɗaukar mi yana ɗaukar yana ɗaukar biyu kila fahimta jam'i yana ɗaukar biyu yana ɗaukar jam'i amma duk cikin al'arabiya qatibatan shi ne ka sun mahallu shahidi ba a unhwani ba a taɓa yadda an an unhwani da biyu ba yana nuhin jam'i ko yana nuhin guda an gane karatu inda duk an ka unhwani da biyu biyu ya zo mufradi biyu to biyu din aka yi biyun biyu ita aka mishi fi jami'il qur'ani ashe kenan da Allah ya ce yadu yadu yadu ya maimaito? hannu yace ma ko hannu bai faɗi bai faɗi bai faɗi nan ba ba saboda tana ya zama ɗaya tana ya zama biyu tana ya zama uku ko bai faɗi nan ba ba babu hujja sanin adadi ciki ko lokacin da yace ID ID ID ID ID jam'i na ya zama jam'i yana ya zama biyu ko don gashi an ce qulubu kuma Aisha da Hafsa kuma an ba hu jam'i ko amma biyu na ko yana ya zama biyu na ya zama jam'i ko to har yanzu tunda ba faɗi nan ba ba ya gare ba bai ambata mu da jam'i ko biyu ba amma suka ce laraba duk inda an ka ambaci biyun to biyun aka nufi bai ɗaukar sama bai ɗaukar ƙasa to sai mun ka ce ga ambaton a hannuwa Allah ya jingina kai ya jingina hannuwa zuwa gare ya ambaci guda ya ambaci jam'i to ba jam'i bai nuna guda bai nuna wani bai nuna biyu bai nuna guda mufradi bai nuna biyu bai nuna guda sannan ya ambaci biyun to biyun me ka nuna biyun to dole mu bar guda dole mabar mu koma ga biyun don ita biyu ɗaya ba ta wakiltar ta jam'i bai wakiltar biyu amma ita biyun tana wakiltar jam'i tana wakiltar mufrad sai ka ce ah, tana wakiltar jam'i eh don ka zo kalba kuma kulubu kuma kaga haka sannan ta wakiltar mutum guda ɗaya tana wakiltar. don Allah ya ce alqiya alqiya fi jahannama kulla kafarin eh alqiya yace kaga alkiya kuma jan musanna ne alki yake ko eh kuma ko gaba waka ai suna kawo mufradi suna suna kawo musanna suna nufin me eh ala kulli halin abin da muka so mu ce musanna din anan yana nufin biyu mun fahimci wannan a lugar larabci sannan ibn taymiya yana cewa cikon na uku yace sannan kuma ijma'i ijma ta tabbatar ma Allah Allah biyu gare mun fahimci wannan da kyau to alhamdulillah mas'alatu dan tun hai wannan kadan فإن قال قائل فإن قال قائل إذا ذكر الله الأيدي وأراد يديه فما أنكرتم أن يذكر الأيدي ويريد يدا واحدة wannan ga ko muna ba amsa ta ga yan ba sai mala ya shiga ciki ba yace fa in kala kayilu idan mai magana ce idan zakara Allahul aidi to idan Allah an bace hannaye amma wa arada idan hannu bai kamihi fama an kartu mi hana ku fassara an yadkur al aidi mi hana ku ce dai an bace hannaye ويريد ويادا واحدة wahidatan به ka nuhi يا hana ya a ce أنا ka قيل له an له ذكر الله عز وجل أيدي وأراد يدين لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال أيدي كثيرة وقول من قال يدا واحدة فقلنا يدان لأن القرآن على ظاهره إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر yace kila lahum sai a ce musu zakara Allah azza wa jalla Allah da kai ne shi ambata aidi hannaye wa arada ay yadaini min hannu biyu haka yake nufi Abinda da ka ce ya min hannu biyu li annahu saboda duk malaman luga da malaman musulunci ajma'u sun ijma'i ala butulan akan bacin qawlu man qala zancin duk wanda yace aidi kasira duk wanda yace Allah na hannaye da yawa duk gaba da ijma'i ya ijma'i cewa yayi kure karyata sannan wa qaula man sun yi a kan cewa kure na a ce yadan wahidatan hannu guda to tunda sun ka ce ba a ce ma Allah yana da hannaye sannan ba a ce ma Allah yana da hannu guda tal ka ce wahida ka kara wahida to fa kunna sai mun ka ci to ya dani za mu cewa tunda shi ya ba a kore ba li'anna al-qur'ana saboda qur'ani ala zahiri akan zahirin sa yake ba daga hay daga wanda yake zahiri illa an kuma hujjatun sai in hujja ta tsayu bi an yakuna ala khilafi zahir a ce ya saba mazahiri anan to sai mu ce kuma hujja ta tsayu inda an kace yadu ana nan hannu biyu aka cewa kila gani hujja ta tsayu saboda haka sai mu ce lalle duk inda an kace yadu lahi huwa biyadikal khairu ko biyadihi malakutu kulli shay'in sai mu ce hannayensa mu fahimci wannan mas'alatu fa in qala qa'il mas'ala fa in qala qa'il ma ankartum an yakuna qawluhu mimma 'amilat aydina wa qawluhu lima khalaqtu bi yadayya 'ala al-majaz qila lahu حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا لحجة مسألة فإن قال قائل إما مجانا يا مجانا ما أنكرتم كو أهل السنة مهنا كو مثل كن كي مسو أن يكون قول مما عملت أيدينا zancin Allah da ya ce min ma'amilat aidina abinda hannayenmu sun ka aikata hannayenmu wa qawluhu kuma inda ya ce lima khalaqatu bi yadayya abin ya halitta da hannaye na misa kun kike cewa ku fassara shi alal majaz ku ce majazi na ku ce majazan kai ku huta ila lahum ila lahum sai a ce mu duk wanda yace haka hukumu kalamullahi azza wa jal hukuncin magana Allah madaukakin sarki an ya kuna ala zahiri wa haqiqatihi in Allah ya magana akan zahirinta aka barinta akan ta aka barinta wannan shi asali asali ma majazi da haqiqi bai bayyana ba sai shekara 300 ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan dirasa ta majazi da haqiqi ta bayyana duk tabakar sahaba ba san hakiki da majazi ba ba san wannan istilahi ba duk tabi'i na baka ga istilahi duk tabi'u tabi'i na baka ga istilahin majazi da hakiki cikin Qur'ani babu shi in ku kana da wani tsaye daga cikin malamai wanda ya rayu cikin zamanin sahabbai ko tabi'u ko tabi'u tabi'ina wanda ya ilakin majazi ko hakiki wannan usulubi cikin Qur'ani kawo muna babu kan haka duk abin da Allah ya faɗi ala hakikati an gane wala ya khuru wala yukhraju shay'u an zahiri ba a hidda komi daga zahirinsa ilal majazi a ce majazi abinda an majazi wato indirect aka ne kwana ta Allah yi ba a haka ne illa li hujjatin sai hujja a ce a ah, ai kwana ta ba na hakika na aka nihi ba kaza kaza kaza kaza sai da hujja hujja tamam takamama ya tadda ina jin wala ala tarawna mu ja insha Allah ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم فإذا ورد بلفظ الأموم والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة الظاهر وليس يجوز أن يعدل بما بما بما بما ظاهره العموم بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة يكشي ألا ترون إباق غني أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم idan zahirin magana Allah ba magana Allah ko wace magana idan zahirin ta umum ya kanu ta hada kowa eh ba ku ganin to fa idza warada bi lafz al-umum kuma yazo da lafzin umum fa idza warada bi lafz al-umum wal murad bi al-khusus idan yazo da umum eh amma ana ne khusus khasun aka nihi walaysa huwa ala haqiqati zahir ba a ce mai akan haqiqa walaysa yajuzu to baya halatta an yi udala a karkata bima zahirul umum ga duk abin da yake zahiru umum a karkata an umum abar umum din da zai hujja in babu hujja saboda mi saboda duk abin da yazo zahiri umum to idan yazo bi lafzul umum to in muradi ne khusus Allah ka bayyana shi ko ba haka ba Allah ka bayyana cewa khusus ya kami idan ku bai bayyana ba ko kun wanzo sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba to ba a mihin ko mimi sai mi sai zahiri ala sabilil misali kamar kalimar kamar kalimar zulmu duk inda zulmu ta taho umumu ya kalli ko zalunci ko wani iri na sama ko na ƙasa ka zalunci kansa ko ka zalunci Allah ko ka zalunci wani ko ka zalunci tsakaninka da ubangiji ko ba haka ba amma a yayin da ta zo inda ba shi aka nuhi ba wani khasun aka nuhi lam yalbisu imanahum bi zulmi kuma duk sahabbai sun sai an ka ambaci kalima ba a farraka ba amun ta kanu sai sun ka fahimci amun da wannan kalimar suka ce ayyuna lam yazlim nafsa wane ne ku wanda aka ce bai taba zalunci ba to da annabi na sun ya nuna muku cewa a'a zulmu anan ba wancan zalunci na gama gari ba zalunci khasun wa huwa shirku sai fassara musu haka nan ko ashe shi ba ka ishara cewa da duk kalma ta zo amun cikin alqur'ani amun din ta sai in wani nafsi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko wani nafsi na zo daga qur'anin shi karan kai ne ya dage ta daga khasun ya mai da ita ya dage ta daga amun ya mai da ita da khasun ko ba haka ba to dage ta daga amun ya mai da ita khasun ko ku al'akasu sai da hujja mai ƙarfi hujja mai ƙarfi biyu ta in ma ƙaunar rasu sallallahu sallam ko ƙaunar lahi ta'ala wa in mal ijma'u amma mu ƙaunin mutum guda tal ko mutum biyu ko mutum uku ko mazhabi ɗaya kacin kan duk mi ko miyan mazhabi ko mazhabi biyu ko mazhabi hudu gaba ɗaya bai ɗaga umumu daga kaunuhu umuman ya mai da shi khassun kamar bai ɗaga khassun ya mai da shi amun saboda mi saboda bai zai jima'i ba an fahimci wannan sai ce mi to kazalika qaulullahi ta'ala كذلك قالوا قول الله عز وجل لما خلقت بيدي على ظاهره وحقيقته من إثبات اليدين وكذلك هكا هكوشن يكي قول الله عز وجل zancin Allah ɗaukin sarki da ya ce lema khalaqatu ga abin na halatta da na, hannayen na zahiri ya ne ba majazi ba ala zahiri akan zahirinsa muka barinsa, wa haqiqati da haƙiƙarinsa sa muka barinsa. nami min isbati yadaini na tabbatar ma Allah shi na da hannaye wala ya juzu ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا خصومنا إلا بالحجة ولا يجوز باشي هلتا أن يعدل به أكاكتت دوانا معناتي عن ظاهر اليدين دقا معناتي تظاهري شوى هنائي bai halatta a karkatar da ita ila madda'ahu khusumuna zuwa dan abokin jayayya mu zuwa ga abinda abokin jamu ya na cewa a ce mata ni'ima ko a ce mata majazi ko a ce mata wani abu daban baya halatta dage daga hakikar ga illa bi hujjatin sai da hujja hujja kuma ita muka jira a kawo mana in babu ita kuma babu babu ko walau jaza zalika ولو جاز an لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم وهو على الخصوص inda ko yana hayuwa ya halatta kawai da na ga amun ƙashin kaina sai in ce kai ba amun na ba ai khasun aka nuhi ko ban da hujja walau jaza zalika da wannan ya halatta la jaza kenan da ya halatta li mudda'in da duk wani mai iddiya'i an yadda'i shi iddiya'i annama zahirul umum duk abin da yake zahiri ne amun na fa huwa ala al-khusus kai khususina ko ba haka ba ya ayyuhal ladina amanu yace wasu mu'minina can na zaman annaban da mu hasunna yace hasun bihim ko ba haka ba la ta karabu zina yace sabai aka miji banda kai ko ba haka ba eh itta kuttaqullaha kunu ma'as sadiqin yace a wanta suka abu aka miji wa alal ladina kulli wa alal ladina ladina kulli ba ba kai ne anka soka daya ba shi da aka ni ba da kowa ba ya hada sai ya zan duk wanda ya ga dama ayat qur'ani shi ta zabbace ta ce wani aka ni wani aka ni ko ba haka ba wanda gaddafi yace ko yace qur'anin ga an ka sauka an sauka ga ummul qura mutanen makka ma haulaha shi dai gaddafi mara yayi ko san wanda rigima ya tafi kai yayi da shekara 20 lokacin da yake cewa yana ganin lokacin da a ɗabi'ar afirkanci ya shiga idda na afirka afirka son afirka sai ya shiga sai mance da addini sai ce muna so mu mance da darajar mutu ta afirkawa har muna ɗauko wani addini wanda ba namu ba addinin da ba namu ba Musulunci ga addini wanda ba namu ba na afirka ba na middle east na to an shi Allah da kai ne wada haka yace ce liyudara ummul qura wa man hawlaha suwa ummul qura makka wa man ya yace madina da yaman yan gehen nan dai kawai man hawlaha ga tafi ba eh sai da an kai da hankali ne sannan ya dawo ko ba haka ba to irin haka nan sai kowa yayi takhasisin aya yace ba ba ko aka ne kai banda kai ba ko to tun haka sai ayi to magance wannan sai a sa a sa a sa layi kowa akai kowa kake kuma komi yawan ku komi da kuke bai isa in aya ta zo amun ba ta ce ban da wane ba ba ta ce su wane ba magana ta yi kowa na ishiga, to dole a batta kowa na ishiga. in kalimar nan tana nuhin abin nan dole a batta abin nan babu damar ka daga ta kace majazi aka nihi tashbihi na tashbihun mursalun muakkadun mufassalun kaza kaza majazi tauriya ba aikin ka bane batta haka nan duk waɗannan ɗan kalmomi da an ƙirƙira bayan wucewar manzon Allah da shekara ɗari uku ba ka ko ɗauka su kai applying ɗinsu bisa ko maganar da an kai ko magana Abubakar Umar Usmanu kai ko magana Abu Jahal ba ta aiki bisa gare ta bale magana Allah madaukakin sarki ina fata an gane saboda ba lokaci guda ba ba ƙarni guda ba an fahimci wannan shi yasa duk kalimar da muka gani kan mai iddiya'in majazi kan mai iddiya'in khusus sai da hujja hujja uku ta qala qala rasulu ijma'i ahli duniya ina ku ba ina ko shi shi da wanga baka samu ne in baka yi ba Allah ya samu gani sai yace ni walau jaza zalika la jaza li mudda'in an yadda'i anna ma zahirul umum fa huwa ala khususi wa ma zahirul khususu fa huwa ala al-umumi bi ghairi hujja ko da duk mai idda yana iddayin duk abin da zahiri ne umumi yace khususuna abin da zahiri ne khususu yace umumuna ko ba haka ba kuma babu hujja to wa idza lam yajuz hada in dai wannan bai halatta mudda'ihi ga duk wanda ya kirkira wannan bi gairi burhani in bai da dalili eh to lam yajuz lakum bai halatta gare ku ba ku mu'tazilawa da jahamiyawa da ash'ariyawa da kowace kungiya ta addini bai halatta gare ku ba madda'autumuhu abinda kun ka kirkira annahu majazun na shi'a majazun babu majazun shi yasa magana ibn taymiya la majazun fil qur'ani karhi gare ta amma har yanzu ga sunan yan balaga yan suna ci shuka ce ga haka nan saboda rashin gane inda sun kai yace la majaza fil qur'an duk abin da Allah faɗi a bashi wa da yake hakika ne ya Allah da ya magana kace a'a in da alif ne Allah fa to uba ma ka tsoro kai kirtuwa kirikiri ya faɗi abin da ya kanu sai ya dan kaga ba kaga irin kana wanda kana tsoron ka faɗi wata magana ta abin ga ko eh kana son ka ka soki wani sai ka aure suna ka auri sunan da ba shi ba sai ka faɗi ka soki wata ƙungiya sai ka auri wani suna ka soki wata wani fati sai ka auri wani suna ko ba haka ba to kai na da ka tsoro kana da abin tsoro kana da abin kwaɗayi ko ba haka ba to shi Allah fa sai ce siffanta Allah da haka ya kanuhi magana gade ba haka hakikaninta ba a ta karkashi wata ma'ana ta ƙasa siffanta Allah na da abin da kun kai gudu ni kun kai gudu ka a siffanta Allah da dan adam ka a siffanta Allah da makhluki to ba ku tsaya ma siffanta Allah da makaluke ba sai kun ka siffanta Allah da raggo ko cikin makalukai da matsoraci ko cikin makalukai duk matsoraci raggo shi ɗaya ka magana indirect ko ba haka ba shi wanda bai tsoron kowa ba raggo ba faɗi ya kai kowa ta kashawa ko ba haka ba ya faɗi ko ba haka ba to saboda haka yace ni yace lam yajuz lakum ma da'utumu annahu majazun na wuce mallam mallam ko komo baya walau jaza zalika ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوص وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة وإذا لم يجب هذا لمدعيه بغير حجة بغير برهان برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز أن يكون مجازا بغير حجة بل واجب أن يكون قوله لما خلقت بيدي إثبات يدين لله تعالى في الحقيقة غير النعمتين إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائله فعلت بيدي وهو يعني نعمتين الحمد لله yace in saboda haka lam yajuz bai halatta bayyuwa lakum gare ku madda'aitumuhu abinda kun ka iddia shi ko annahu majaz na cewa majaz na bayyiwa an ya kuna majazin ya zan majazi bai zan majazi da gaira hujjatin babu hujja bal ba haka ba wajibin wajibi na an ya kuna qauluhu lima khalaqatu bi yadayya zancin Allah fadar Allah da yace abin halitta da hannaye na dole isbatu yadaini lillahi ta'ala dole a tabbatar ma Allah hannaye biyu fil haqiqa na haqiqa hannayen gairi ni'imata ne ba ni'imata ne ba na ba ana nuhin hannaye amma ana nuhin ni'ima an kace majazi ba shi bane Eh, idza kana ni'mataini iz ko idza kana ni'matan tunda ni'imomi biyu la yajuzu inda ahli lisani bai yiwa ga masu harshen larabci an ya kula qa'iluhum mai magana mai magana cikin su yace fa'altu bi yadayya bai yiwa gare su wa huwa ya'ani ni'mataini bai yiwa suna cewa fa'altu sun ce da duk an ka ce fa'altu ko amiltu ko khalaqatu ko wani abu ko darabtu an kai dai aikin da aka yi da hannu kuma an ka ce yadayya bai nuhin ni'ima ga haka saboda haka bai nuhin majali sai da hujja kina fahimci wannan kaga waɗannan duk abin da masu rigima da mu cewa ana tashbihin Allah cewa suka yi ai majazina cewa suka yi kaza na taba ce mu wani ai ga majazi dan ashariya ne kuce ai ga aqida aqida babu majazi duk abin da Allah kwadi a babin aqida duk abin da yace alal na istiwa illahi ba majazina ba na kasancewa Allah da hannaye biyu Allah yana da kaza kaza ba majazi na dan ash'ari na sai ce yace ai babu wanda ya ce haka ai ana majazi nace imamul ash'ari ya faɗi a cikin ibana babu majazi yace ya da Allah bai ce haka ba hatta kai ma ka dauko littafi ya gani sai faɗi abin da magabata ne sun ka faɗi ko ba haka ba na cewa mi na cewa bai wallahi na ganin kiri ba imamul ash'ari ya rubuta wannan magana ko komi ko kuwa ce a sai da ya fara rubuta ibana sannan da ya bayar ya zan ash'ari ya gabata yi sannan ya koma ashirin ya ka cewa ko amma ala kulli halin wannan haka take babu majazi faɗa ma kowa babu majazi cikin babin aqida wannan kuma shine aqida ahlus sunnati wal jamaa kuma shine ijma'i babu majazi wajen babu majazi wajen magana Allah dan adam kai magana ta zan majazi ba Allah ba Allah ya mu gane abinda sani kokarin mu gama tun saboda mu tahe sabon babi albabu tashi saboda sati na tahe kamar da mun ka ce ba za mu mu dan bada hutu ko yawwa mai magana cewa sati mai zuwa saboda election akwai presidential election ran asabar to saboda haka ba za mu yi karatu ran juma'a ba na can gasi a kitabu tauhidi ba za mu yi don saboda jajibiri na don dai a ba mutane su kuni samu huta waɗanda sun kai tafiya su tafiya su da kuma a ba mutane kwanci hankali saboda irin wannan haukar da ta faruwa na kashe-kashe na buge-buge na sare-sare na attabu na minami-minami yawwa sannan kuma asabar ya rika lahadi ina jin ma babu natsuwa shi ma ko ba haka ba komi na iya faruwa amma dai muna fata Allah shi mu kare Allah ya tsare mu amma dai kuma dai kaga lahadi suna kusa da asaba sai sa muka ce to ba mu a juma'a ba mu asaba afwan ba mu ba mu karatu ran juma'a ba mu karatu ran lahadi to don kaga in muka dan ba dogon hutu za mu bace inda muka tashi amma in muka san kowa kan babe na bakwai zai tashi ina jin abu ya zan kan ko insha Allah hatta da ran litinin da talata in muka yi satin ga gobe in muka yi talata na eh, gobe muka yi bulugul marami ran talata muka yi motsa malik to shikenan insha Allah mu rufe satin da aka fi gaba ɗaya daga juma'a har lahadi har litinin har talata za mu yi hutu in Allah ya so sai wata juma'a mu fara karatu can a basic kitabut tauhidi ubangiji Allah mu dauke sarki abinda muka yi kuskure Allah shi yace muna abinda muka yi daidai ubangiji Allah ya samu wafaka Allah ka ba mu ladarsa inda muke kuskure Allah ya samu gane don mu daina kuskure Allah shi ba mu lada aiki matsalolin da ke tahe na zaɓe da abubuwa ubangiji Allah shi kare mu Allah shi mana zaɓi ga wanda ka so mu ka ƙauna mu ga mai tsoron ka ya Allah Allah shi bada shugabancin mu ga mai tsoron ka Allah mai ƙauna mu mai son mu ubangiji Allah duk fitintunun da suke fuskantar mu Allah shi muna maganin su Allah ka ba mu damar mu zaɓi nagare na kware ko da rayuwa ba ta so Allah ka ba mu damar mu kauce mu mugu ko da rayuwar mu tana son shi Allah shi muna kariya shi ba musulmi nasara shi ba musulunci nasara Allah ka sa musulmi su dara Allah ka shafe muna hawayenmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik